hoto na 24 zan magana yanzu bisa ruhu mai tsarki kuna ganin wani mutum tsaye cikin wannan hoto shi ne wanda ake ce ma da dare ne ya zo wajen Yesu yana aza masa tambayoyi Yesu ya ce mishi in mutum yana so ya gani Allah sai ya zama ya jinjiri nikodem ya aza tambaya shi ya tsoho zai koma ya jinjiri sai ya koma kenan cikin cikin uwarsa Yesu ya ce masa rayuwar da yake yi rayuwar zunubi ce rayuwar da ya samu da hawa da adam rayuwar dai zunubi ce in Nikodam yana so ya gani Allah saboda shi sai ya sake sai ya yarda da ruhun Allah wanda zai bashi rayuwa Yesu ya ce, Na ba da rayuwata, ina ba da kuma rayuwa wadda ba ta ƙarewa. Yesu yana ba da rayuwan nan wadda ba ta ƙarewa da wanda yake son shi, wanda yake sauraren shi kuma yana bin shi, wanda yake bin dokokin Yesu wanda ya bada. Rayuwar da Allah zai ba mu bayan mutuwa rayuwan nan ba mai ƙarewa ba ce. Rayuwar da za mu yi cikin gidan Allah za mu yinta. labarin nan mai daɗi ne yesu yana son ka kuma yana so ka je aljanna bayan ka mutu yana so ka ce mai yesu ina son ka ina bin ka kuma in bi dokokinka yesu ka zama ubangiji na mai ceto yesu ina so in zama mutunanka nan duniya har lahira godiya da allah